A cikin mata da ke fagen siyasar Najeriya musamman arewa waɗanda ke neman a dama da su ɗan. Malama Amina Ibrahim Bibi Faruk ‘yar takarar majalisar wakilan tarayya ce da ke neman ta wakilci mazaɓar Gezawa daga Basawa a jihar Kano Wace ta sami nasara a zaben fidda gwani ƙarƙashin inuwar babbar jam'iyyar adawa ta PDP inda take cewa. A gaskiya mata suna ta damun matsala na farko na wurin kuɗaɗen harkar nan ma. Kin ga dai inda wannan zaben ya kasance a tumbana ma dai daga sama saman nan lokacin da aka je ana zaben abubuwan nan da zannan harkar da ake ta yi ta delegate. alhamdulillah dai idan har mutanen ka suna son ka ba kai ka fito ba mutanen geza da gabasawa ba abinda zan ce musu sai dai godiya sun kalle ni sun gana cancanta sun ga cewa kuma ya kamata su dauke ni saboda haka ba su dora min wani abin da ya fi karfi na ba gaskiya na biyu kuma gaskiya mata ana samun bandi na cewar sai an zaba in kin kula banda jam'iyyar PDP duk zaben nan da aka yi na ƙasa ƙasar nan duk sauran naɗa mutane ake yi to kuma a naɗa wannan sai kiga sai an dora ka akan sikeli an ga tukuna ma me kake da shi zaka iya kawo wa party banda cewa zaka kawo ƙuri'un ma nawa ne da kai sannan za a dora ka to mata kuma suna samun matsala irin wannan gogayyar da maza kuma gaskiya da kuma goyon baya na yan uwa da abokan arziki da iyaye da mazajen mu ma especially su in suka nuna goyon baya za ki ga cewa abubuwan sun tafi kalubalen da mata suke samu wanda zan can cewa ba su da kuɗi ba su kuma da goyon baya na manyan jam'iyyun shine tsoro irin suna ganin kamar sun shiga wannan harkar in sun faɗi to kuma sai yaya to shi kuma rayuwa har abada dama in baka faɗi ba ma ai ba za ka tashi ba malama halima tahir mai fafutukar ganin cewa an baiwa mata dama a fannoni fannonin rayuwa daban-daban ciki har da siyasa. Tare da kan a ba wa mace shugabancin kasa a bisa dalilan addini da al'ada. Tana mai cewa ni ina ɗaya daga cikin mutane da suke kira da a dinga ba mata damamaki da su kaɓa karawa gani a fannoni daban-daban siyasa ne da wurare daban-daban da ake ganin mace za ta iya taka rawar gani a wajen amma a fannin shugabanci kam ina da shakku a kai ga a matsayina na 'ya musulma na riga na san addini na bai yadda mace ta yi shugabanci ba kuma na san a al'adance ba a yadda mace ta yi shugabanci ba amma ko da ma an bayar to akwai wani lamari ne da harka da maza yana da wahala saboda a duk lokacin da aka ce ya mace tana aiki a cikin maza to suna mata kallon kaskantacciya kuma matan mu ne damuwan kanmu saboda idan yau aka ce an ba mu dama da muje mu yi shugabanci to mu dinna mu za mu kashe kanmu saboda kishi da hasada da bakin ciki da mata suke wa mata yan uwansu duk da yawan mata da kuma yadda suke fitowa kwansu da kwarkwatar su su jeru a kan layi don dangwala su a lokutan zaɓe zaɓe. A bayan zaɓe 'yan tsirari ne ke samun makaman siyasa in ji 'yar fafutukar nema wa mata matasa da ƙananan yara 'yancin su a ƙasar malama Maryam Mamman Nasir. Idan kika dubi yawan mu mu mata dan aka duba da maza mu fa za iya cewa mu ne kashi 65 bisa ɗari na yawan mutanen Najeriya. Amma idan aka tashi duk abu harka in ya zama na siyasa ne ko na ci gaba ne wallahi matan da za a ɗauka a saka 'yan tsirari ne a ciki. Komai sai mazan sun mamaye komai ba mu da wani amfani a wajen su. Sai lokacin da suka ce eh ku fito sai sai mu fito lokacin da basu ce mu fito ba sai mu zauna ai rayuwa ba za ta ci gaba haka ba amma yanzu mazan Najeriya sun sha mu mun warki yanzu muka sa takalmi muka kuma daura damarar yaƙi da nema wa kanmu hakkin ba za fa mu daina ba za mu abinda mazan Najeriya suke nuna mana musamman a harkar siyasa ko harkar mukamai shine mu dinnan bai dace a bamu ba amfanin mu sai dai mu zauna a gida mu haifi yaya mu dafa abinci to wannan ba za mu yarda da shi ba anymore zan iya cewa mu matan ba mu farga yanda ya kamata ba kuma har muka bari maza suka dinga raba mana kanmu amma yanzu yanzu mun gane cewa da gangan suke raba mana kanmu so yanzu za mu haɗe kanmu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya mu muke fita mu zaɓe su ƴaƴan mu yanzu ba za mu zaɓe su ba za mu zaɓi kanmu da take sharhi kan wannan batu wata da ta nemi tikitin takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP a zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na baya-bayan nan ta ce sunana Chesma Milo Dorothy Nuhu tun da aka soma demokradiyya maza ne ke samun shugabancin ƙasa ba taɓa samun mace da shugabanci ba ko mataimaki mataimakiyan shugaban kasa ba to yanzu ya kamata a canza tafiya dan a samu canji dan tuntuni muna nan muna abun yadda aka saba yi amma yanzu ya kamata mu canza dan in mun ka ci gaba da yi yadda mun saba ya nuna kenan watan ba mu son canji domin mata a bamu mu jaraba a gani mu nuna muku abin da muke da shi a zuciyarmu na uwa mu na kula da jama'a zuciyar mu na tausayi idan za a kwatanta da shekarun baya za a iya cewa mata a sassan Najeriya sun yunkuro sosai wajen shiga fagen siyasa musamman ma a neman takarar shugabancin ƙasa inda aka sami Chesna Bimilo Dorothy Nuhu Akenova karkashin inuwar jam'iyyar SDP Uju Ken Ohannanye karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki sai kuma sanata Aisha Binani da ta sami tikitin gwamna a jihar Adamawa da dai sauransu. Dima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.